A rana irin ta yau, 4 ga watan Afrilu, akalla fitattun Kana uku ne suka riga mu gidan gaskiya a shekaru daban-daban. Ku biyo ni, Maude Rabi Gudabe, domin jin su wane ne waɗannan bayan Allahn da kuma irin gwagwarmayar rayuwarsu. A ranar 4 ga watan Afrilun 2002 ne Allah ya wa Jerman Kano Muhammad Adamu ɗan kabar rasuwa. Marigayen ya rasu ne sa'o'i kaɗan bayan kammala liyafar cikarsa shekaru sittin a duniya. Alhaji Adamu ɗan Kabo fitaccen ɗan kasuwa ne da ya mallaki shahararren kamfanin jiragen sama na Kabo Air. Haka kuma marigayin basaraki ne da ya riƙe mukaman Jerman Kano hakimin Kabo, turakin fanshin, sardaunan Kagoro, ruwa sai na Urobo, kuma ada idake iburutu na Kalaba. An haife shi ne a garin Kabo a shekarar tara da da arba'in biyu. Ya fara karatu a makarantar elementary ta Mishan da ke garin Kabo a shekarar 1950 kafin tafiya makarantar Middle ta Kano a shekarar 1953. Sai dai a wannan shekarar aka sauya tsarin karatun boko a arewacin Najeriya inda aka mayar da Middle ta zama sakandare. Don haka aka ɗauke ɗan kabo da sauran 'yan ajinsu zuwa babban makarantar firamare ta shekara. Bayan kammala shekara ne sai ya sake komawa makarantar sakandaren inda ya hattama a shekarar 1960. Ya fara aiki a matsayin jami'in walwalan ma'aikata a hukumar NA ta Kano. A shekarar 1962 ya koma Kamfanin Sufurin Jiragen Sama na Ƙasa, wato Nigeria Airways, a matsayin mai ba da abinci a cikin jirgi. Bayan shekaru huɗu yana wannan aiki, sai gwamnatin Kano ta ɗauki nauyinsa, ya yi difloma a fannin sufurin jiragen sama a ƙasar Amurka. Da ya dawo gida a alif ɗari tara da sittin da bakwai, sai aka ɗaga likafarsa zuwa manajan Nigerian Airways a Sokoto. Ƙwazon da ya nuna a Sokoto ya sa aka ƙara masa girma tare da mayar da shi Legas, kafin kamfanin ya tura shi Monrovia, babban birnin ƙasar Liberia, a matsayin manajan yankin Yammacin Afirka. Zaman shekaru huɗun da ya yi a Liberia ne ya buɗe masa ido kan yadda ‘yan kasuwa ke tafiyar da jiragensu, har shi ma fara shirye-shiryen kafa nasa kamfanin. A watan Fabrairun 1980 ne Muhammadu Adamu kabo ya kafa kamfanin Kabo Air. Dangarama sai ka yi sibika. Shi ne kamfanin zirga-zirgar jiragen sama mai zaman kansa na farko a Najeriya. Tun daga shekarar 1983 kuma, Kabo Air ya fara jigilar alhazan Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki. Bunƙasar Kabo Air ta sa marigayi ɗan Kabo ya kafa kamfanin Kabo Holdings wanda yake ƙunshe da kamfanoni goma sha ɗaya da suka shafi harkokin sufuri da saukar baƙi. Ba haka kasuwanci da harkokin sarauta, Alhaji Muhammadu Adamu ɗan Ɗankabo ya taka muhimmiyar rawa a siyasar jihar Kano da Najeriya. Shi da kansa ya taɓa zama kansila a ƙaramar hukumar Gwarzo a zaɓen kai da halinka wanda aka gudanar a zamanin gwamnan Kano Audu Bako. Ya yi aiki a ƙarƙashin Alhaji Shehu Shanunu wanda shi ne shugaban ƙaramar hukumar. Sauran kansulolin da suka yi aiki tare sun haɗa da Alhaji Garban Bici da Alhaji Sule Galadima Garo. A zamanin jamhuriya ta biyu, marigayi ɗan kaba jigo ne a jam'iyyar MPN wacce ta kafa mulki a ƙasa. Amma saboda a jihar Kano, PRP ta mamaye baki ɗaya, bai taka wata rawa ta zahiri ba, sai dai a bayan fage. Haka kuma ɗan kabo ya shahara wurin kyauta da taimakon al'umma, abin da har ta sa fitattun mawaƙan Hausa na zamanin irin su Audu Wazirin ɗan Duna da Garba Sufaji Tandara ɗan Audu suka yi masa waƙoƙi. Shi kuma mai dogon zamani na mawaƙan Hausa wato Dr. Mamman Shata sai da ɗan kabo ya ƙwace shi daga hannun iyayen gidansa har ya koma ba shi da tamkarsa. A ranarsa ta ƙarshe a duniya, marigayi ɗan kabo ya je titin Bello Road ya duba wasu gidaje da yake son siya. Daga nan ya zarce gidan Alhaji Aminu ɗan tata da ke ƙoƙi inda ya gana da shi bayan sallar magariba. Zuwa dare ya koma gidansa da ke Tukur Road inda abokansa suka haɗu domin liyafar cikarsa shekaru sittin cif a duniya. Ana cikin liyafar ne ya fita wurin ƙarfe ɗaya da rabi na dare zuwa tashar jiragen sama ta Kano domin duba wani jirginsa da ya yi dakon kayan alhazai. Daga nan ya koma gida da niyyar tafiya ƙasar Amurka washegari da ƙarfe shida da rabi na safe domin ganin likita. Sai dai lokacin da mai ɗakinsa Hajiya Maimuna ta je tashinsa, sai ta tarar ya yi halinsa. Wannan mutuwar ta fuji'a ta gigita ‘yan uwa da makusanta da ma ɗaukacin al'ummar da suka san marigayi Muhammadu Adamu ɗan Kabo. Limamin Kano na wancan lokaci Alhaji Kuliya Idris Alkali ne ya jagoranci sallar janazarsa a masallacin Juma'a na cikin birni. Ya rasu ya bar mata guda da ‘ya'ya goma sha ɗaya. Haka kuma irin wannan ranar ne a shekarar 2010, gwamnan Kano na farar hula na farko Alhaji Abubakar Rimi ya rasu, bayan gama da ‘yan fashi a hanyarsa ta dawowa daga Bauchi. ‘Yan fashi sun tare marigayi Abubakar Rimi a yankin Takai, amma da suka gane shi ne ba su yi masa fashin ba, illa dai sun karɓe wayoyinsa da na abokan tafiyarsa don gudun kansa sanar wa ‘yan sanda. Sai dai bayan isowarsu birnin Kano, sai marigayin ya samu bugun zuciya inda aka garzaya da shi asibitin koyarwa na Aminu Kano, inda anan Allah ya masa rasuwa. An da yafi Muhammadu Abubakar Rimi ne a shekarar alif ɗari tara da arba'in a garin Rimi da ke ƙaramar hukumar Sumaila. Ya yi karatun boko har zuwa matakin digiri na biyu akan hulɗa da ƙasashen waje. Ya kammala wannan karatun ne a alif ɗari tara da da saba'in biyar a jami'ar Sussex da ke Ingila. Ya yi aikin malanta a Zaria da Sokoto. Ya kuma yi aiki a Ofishin Jakadancin Najeriya da ke Masar da kuma Cibiyar Nazarin Hulɗa da Ƙasashen Waje ta ƙasa da ke Legas. A shekarar alif ɗari tara da da saba'in bakwai, aka zaɓi Rimi a matsayin ɗan majalisar shirya kundin tsarin mulkin ƙasa inda ya wakilci Gwarzo da Ƙaraye. Da shi aka kafa jam'iyyar PRP a Disamban takwas. Ya zama gwamnan Kano na farko na farar hula daga 1979 zuwa 1983 a tutar jam'iyyar PRP. Sai dai bayan kafa gwamnati, bambancin ra'ayin siyasa ya shiga tsakaninsa da jagoran PRP, Malam Aminu Kano. Hakan ya ja rabewar PRP gida biyu, inda ake kiran mabiya Malam Aminu ‘yan taɓo, yayin da magoya bayan Rimi suka zama ‘yan santsi. Wannan rikici ya kai har aka kori Rimi daga jam'iyyar PRP, ya yi ƙoƙarin kafa jam'iyyar PPP tare da sauran 'yan santsi. Jam'iyyar PPP ba ta samu rajista ba, hakan ya tilasta Rimu da mabiyansa 'yan santsi suka shiga jam'iyyar NPP ta Chief Nnamdi Azikiwe. Ya ajiye mulkin Kano a alif ɗari tara da tamanin da uku, inda ya shiga takara ƙarƙashin NPP, amma bai yi nasara ba. Sai dai duk da wannan yamutsin siyasar, gwamna Abubakar Rimi ya yi rawar gani wurin kawo sauye-sauye da dama a gudanar da mulki da kuma ceton talakawa. Hakan ya sa ake masa laƙabi da limamin canji. A ranar da aka rantsar da shi ya soke jangali da haraji, wannan ya ceto makiyaya da talakawa musamman a yankunan karkara daga zaluncin da suke fuskanta daga dagatai da masu unguwanni. Sai da hakan ya sa mutanen jihar Kano har kawo yanzu na ƙyashin biyan haraji. Abubakar Rimi ya ɗauko ‘yan boko ya naɗa su mukamin kwamishinoni inda baki ɗaya kwamishinonin zamaninsa suna da matakin karatu na digiri. Shi ne kuma gwamnan da ya fara naɗa mata a mukamin kwamishina. Shi ne ya fara ba da hutun ranar ma'aikata wanda daga bisani gwamnatin tarayya ta kwaikwaya. Ya kafa hukumar yaƙi da jahilci da hukumar ilimin firamare da hukumar samar da wutar lantarki a yankunan karkara da kuma hukumar kula da muhalli da tsarin birane. Waɗannan hukumomi sun baiwa gwamnati damar samar da aikace-aikace na zahiri kamar tituna da makarantu da asibitoci. Gwamnatinsa ta ɓullo da shirin baiwa ɗaliban sakandare alawus na wata-wata tare da tura ɗalibai zuwa ƙasashen waje domin yin karatun digiri. A yanzu haka, Mafi yawan manyan likitoci da jami'an kiwon lafiya na Jihar Kano mutane ne da suka ci gajiyar wannan shiri. Ya kafa gidan talabijin na CTV, wanda a yanzu aka mayar masa da sunan Abubakar Rimi Talabijin (ARTV) da kuma kamfanin wallafa jaridun Triumph. Waɗannan kafafen yaɗa labarai sun taimaka wurin yaɗa manufofin gwamnatinsa da kuma yaƙar jam'iyyar MPN mai mulkin ƙasa a wancan lokaci. A yunƙurin Rimi na kawo sauyi, bai nuna shayin kowa ba balle tsoro, ya ja da sarakai, ya buga da masu kuɗi kuma ya kara da malamai. A zamanin da yake gwamna, Rimi ya taɓa soke hawan sallah a Kano, ya dakatar da sarkin Kano tsawon watanni shida, sannan ya naɗa sarkin Kazaure ya riƙe shugabancin majalisar masarautar Kano. Ha kuma ya ƙirƙiro ƙarin masarautu huɗu a jihar Kano da nufin karya ƙarfin ikon masarautar Kano. Mahmud Abubakar Rimi ya yi ƙaurin suna wurin tsageranci da kafiya kan ra'ayinsa ba tare da tausa harshe ba. Mutum ne shi mai barkwanci da iya magana musamman abin da ya shafi shagube da gugar zana da kuma cin mutuncin ‘yan adawa. A zamanin mulkinsa yana gabatar da wani shirin siyasa a talabijin mai suna Lale Kati. Irin kalaman da ya shahara da su sun haɗa da ko sama da ƙasa za su haɗu, ko duniyan nan gatansa ne da kuma uban kuturu yai kaɗan. Hatta tsohon uban gidansa, Malam Aminu Kano bai tsira daga bakinsa ba lokacin da saɓanin siyasa ya shiga tsakaninsu. A wani jawabi da Rimi ya gabatar a zamanin siyasa santsi da taɓo ya yi wa Aminu Kano shaguban tsohon banza ya tara mutanen banza yana gaya musu zancen banza tsagewar da jam'iyyar PRP ta yi, inda magoya bayan shugaban jam'iyya Aminu Kano suka kafe a taɓo, yayin da magoya bayan gwamna Rimi santsi ya kwashe su ta tilasta Abubakar Rimi sauya salon tsarin siyasarsa. Ya ci gaba da gwagwarmayar kawo canji, inda ya ƙoƙarin dasa soyayyarsa cikin zukatan jama'a ta yadda za su bi shi duk jam'iyyar da ya koma. Gwamna Rimi ya ja hankalin Kanawa zuwa ga kyawun halittar da Allah ya ba shi hakan ta sa har ake yi masa kirari ɗan Sumaila kafi naira kyawu. Shi da kansa yakan ce mata suna ado da hotonsa a ɗakunansu ko da kuwa ‘yan da taɓo ne ko jam'iyyar MPN. Bayan haka ya gina tsarin gidan siyasa na biyayya ga Ubangida duk da cewa shi ya yi wa nasa tawaye. Bayan juyin mulkin soja marigayi Muhammadu Abubakar Rimi yana ɗaya daga cikin 'yan siyasar da gwamnatin Manja Janaral Buhari ta yanke hukuncin ɗaurin ɗaruruwan shekaru a kurkuku. Bayan da Janar Babangida ya sako ɗaurarin 'yan siyasa, Rimi ya shiga jam'iyyar SDP kuma ya taka rawa wurin assasa ta a jihohin Kano da Jigawa. Wanda ya tsayar takarar gwamnan Kano a SDP bai yi nasara a zaben fidda gwani ba, kuma wanda ya samu tutar jam'iyyar bai ɗauke shi a matsayin mataimaki ba. Hakan ta sa a zaben gwamnoni Abubakar Rimi ya buƙaci magoya bayansa da su yi wa jam'iyyarsa tawaye su zaɓi ɗan takarar NRC, abin da ya wa Kabiru gaya damar ɗarewa mulkin jihar Kano. Bayan juyin mulkin Janar Abacha a alif ɗari tara da casa'in 1993, a naɗa Abubakar Rimi ministan sadarwa, amma daga ƙarshen mulkin Abacha, Rimi na daga cikin ‘yan siyasa goma sha takwas da suka rubuta wa gwamnati wasiƙar bijirewa tare da neman miƙa mulki ga farar hula. Wannan haɗakar 'yan siyasa ta G18 ita ce ta rikide zuwa G34 sannan ta zamo jam'iyyar PDP wacce ta mulki Najeriya bayan mayar da mulki ga farar hula. Marigayi Muhammadu Abubakar Rimi ya nemi takarar shugaban ƙasa a shekarar alif tara da kuma shekarar dubu biyu da uku a jam'iyyar PDP amma bai yi nasara ba a zaben cikin gida. Ha kuma ya tsayar da 'yan takarar gwamnan jihar Kano a zaɓuɓɓuka uku amma babu wanda ya nasara. Rimi ya sauya sheƙa daga PDP zuwa AC kafin daga bisani ya sake komawa PDP. A shekarar dubu biyu da shida aka yi wa matarsa Hajiya Sa'adatu kisan gilla, ya rasu ya bar mata ɗaya da ‘ya'ya takwas. Haka kuma a irin wannan ranar ne wato hudu ga watan Afrilun dubu biyu da ashirin fitaccen malami Dakta Habibu Gwarzo ya rasu. Marigayin ya rasu ne a asibitin koyarwa na Aminu Kano. bayan fama da rashin lafiya. Dr. Gwarzo tsohon malamin makaranta ne wanda ya koyar da tsofaffin shugabannin mulkin sojan Najeriya, Janar Babangida da Janar Abacha. Ya ajiye aikin koyarwa a shekarar alif ɗari tara da sittin da biyar, inda ya tsunduma aikin kamfanoni masu zaman kansu. Ya yi aiki a kamfanin haƙar ma'adinai na Jos da kuma kamfanin taba na Arewacin Najeriya. Daga bisani ya kafa kamfanin kasuwanci na ƙashin kansa mai suna Jambo International. Marigayin ya taɓa zama wakili a kwamitin sayar da kadarorin gwamnati zamanin mulkin Janar Babangida. Ha kuma shi ne ya shugabanci kwamitin masu neman ƙirƙiro jihar Gari, wacce ta ƙunshi ƙananan hukumomin arewacin Kano goma sha biyu. Dr. Gwarzo ya kuma ba da gudunmawa sosai wurin yaɗa addinin Musulunci da kare haƙoƙin Musulmi a tarayyar Najeriya. Ya rasu yana da shekaru tamanin da uku. ya bar mace ɗaya da ‘ya'ya takwas. Da fatan Allah ya ji kansu ya masu rahama. Naku Maude Rabi Gudebe ke cewa ku ci gaba da kasancewa da tarihi dot ng a Facebook da YouTube, Twitter da Instagram domin jin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.